Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha da ɗaya, sha mita arba'in da mita sittin da kuma kan kilo has a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a Yamai a tashar VOA Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Za ku iya masu sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar talata 24 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Columbia tare da Sarfiru Hashim da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin ga kanun labarai. A jiya Litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane a kalla guda uku na kasar Kenya. a yau talata ne ake sa ran shugaban kasar amurka barack obama zai yi jawabi a birnin hanoi haka kuma a jiya litinin ne fashewar wasu mai biyu ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a wasu biranen sire guda biyu to allah kyauta kamar su misali suke kiran kansu na delta avengers ba wai wani abu abin da ba su da wani koke face kawai fitanannu ne barayi ne waɗanda ke nema su yi ma ƙasa zagon ƙasa kakakin rundunar mayakan ƙasa na najeriya kanal sani kuka sheka usman kan sabuwar ƙungiyar ƙyan tsagera a yankin niger delta za ku ji ƙarin bayani bayan labaran duniya ali musafan sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniyan tukuna jama'a assalamu alaikum barka da asuba ga cikakkun labaran duniya a jiya litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin kasar a nairobi babban birnin kasar kenya 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa hedikwatar masu zanga-zangar dai ba su samu damar isa haraba hukumar zaben ba saboda 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar tun farko dai 'yan sanda suka yi amfani da barkonan tsohuwa akan wasu ƙananan ƙungiyoyi masu zanga-zanga a jiyan ciki har da wata ƙungiya daga kibera wata ƙungiyar matalauta da ke birnin nairobi masu zanga-zanga dai sun samu damar kutsa ofishin hukumar zaben mai zaman kanta da haraba hukumar a biranen da suka hada da mombasa da kakamega da kisumu wakilin jaridar standard philip owa ya faɗa wa murya amurka cewa mutum ɗaya ya rasa ransa wasu hudu kuma sun raunata a yau talata ne ake sa ran shugaban ƙasar amurka barack obama zai yi jawabi a birnin hanoi da ake sa ran zai mai da hankali a kan inganta dangantakar amurka da ƙasar vietnam da buƙatar tattaunawa mai ma'ana tsakanin ƙasashen biyu jaman fadar wada sun ce shugaban zai jaddada muhimmancin tattaunawa tsakanin kasashen biyu a lokacin da aka samu sabani ciki har da maganar kare 'yancin bil'adama ha kuma yau talatan ne obama zai gana da wasu masu gwagwarmayar rajin kare hakkin bil'adama har ma da wasu ƙananan 'yan kasuwa sai dai kuma kungiyoyin kare hakkin bil'adama na cewa obama ya yi azarbaɓi wajen kauda wato wajen kau da kai akan take 'yancin jama'a da ake yi a baya a sa na ƙara inganta dangantakar amurka da ƙasar ta vietnam jiya litinin ne obama ya sanar da cewa amurka ta ɗage wa vietnam da ɗaɗɗin takunkumin nan na hana sayarwa ƙasar makamai shugaban ƙasar vietnam wato tran de quen ya yi maraba da ɗaukan wannan mataki a zaman kawo ƙarshen babi mara daɗi ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya litinin ne fashewar wasu mabamai ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a wasu biranen siriya biyu da ba kasafai ake samun tashin hankali ba a cewar gidan talabijin na ƙasar siriya da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke siriya wannan fashewar da ta afku ne a biranen jable da tartus inda gwamnati ke da karfi biranen da in banda yanzu sun tsira daga mummunan tarzoman yakin basasar da ya kwashe shekaru biyar ana yi fashewar bumabuman hudu da akalla harin kuna bakin wake daya suka tashi a jibla ciki har da kofa babban asibitin birnin haka kuma an harbar roka da aka yi a wata tashar mota ya sanadiya hasarar rayukan mutane 53 a cewar kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke siriya haka kuma fashewar wasu mai uku da akalla harin kuna bakin wake daya aka kai a birnin tatus da yake da tazarar kilomita 60 daga kudancin jabla wanda shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama rami abdulrahman ya kira da harin da harin da ba a taɓa gani ba wani kamfanin dillancin labarun da ke alaƙa da kungiyar isil ya ɗora wa kungiyar da mata masu tsatsauran ra'ayin laifin kai harin hakanan kuma ana sa ran zuwa ƙarshen wannan shekara mummunan ƙarancin abinci a ƙasashen kudancin afirka ya ƙaru sai dai idan ƙasashen duniya sun ɗauki mataki na ba da nan ba da daɗewa ba masana aikin agaji a afirka suna nuna damuwar cewa fari a nahiyar afirka na iya mayar da nahiyar bayan kasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita idan wato ya ɗaiɗaita kamar su yaman da iraki yayin da cikin wannan makon shugabannin kasashen suka haɗu domin taron koli na farkukan agajin jinƙai a birnin istanbul a cewar babban mai bada shawara a majalisar ɗinkin duniya shadrach umar lokacin da ya kamata a ɗauki mataki na kawo na wato na kamowa ƙarshe ya ci gaba da cewa rashin ɗaukan mataki a kan lokaci kamar wannan da ake fama da shi a dukkacin afirka wato baya samun kulawar da ya kamata saboda ya faru ne ba zata da karshe shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su haɗa kai wajen tunkara jidalin babban matsalar rikice-rikicen jin ƙai mafi girma da ake fama da ita a duniya Erdogan ya yi wannan kira ne a jiya Litinin lokacin taron kolin kwanaki biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya a Istanbul don shimfiɗa ingantattun hanyoyin tunkarar matsaloli masu alaƙa da al'amuran gudun hijira da suka guje wa yaƙi a Siriya da Iraki zuwa Turkiya. Masu fashin baki sun ce kasancewar 'yan gudun hijira miliyan uku a Turkiya hakan ya mayar da ƙasar wadda ta fi kowace wajen karɓar 'yan gudun hijira a duniya. bangaren da majalisar ɗinkin duniya ta kira zaman rikicin jin kai mafi muni da duniya ta taɓa gani tun yakin duniya na biyu duk da cewa ana tambaya akan ko taron kolin zai iya haifar da sakamako mai kyau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban mun ya yi kira ga wakilai da shugabannin ƙasashe na sama da 60 da cewa mu a aniya yanzu ba wai kawai mu kare rayukan mutane ba amma mu baiwa mutane damar samun rayuwa mai inganci da walwala. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla. rundunar sojojin najeriya ta gargadin cewa ba za ta lamunta da ci gaba da kai hare-hare kan bututun mai da iskar gas a yankin niger deltan kasar ba domin haka duka manyan hafsoshin kasar na gefen ruwa da na sama da kuma na kasa karkashin jagorancin babban hafsan kasar janar abayomi gabriel olani shaki sai gudanar da taro na musamman da masu ruwa da tsakiya fatakwal babban birnin jihar wato rivers jiya litinin domin neman hanyoyin kawo ƙarshen sabon rikici da kunno kai a yankin kamar yadda kanar usman sani kuka shiga ya yi mani bayani sosai ana yi a ɗaukacin jagorancin sojojin najeriya ai suna jihar Rivers din ranar litinin wanda shi babban hafsan sojoji na najeriya wato general abayo gabriel olanishaki ya jagoranci sauran hafsoshin sojoji da na kasa da na ruwa da na sama aka yi taro da shugabannin gwamnati musamman ma shi gwamna na jihar rivers da kuma shugabanni na kamfanin mai inda aka tattauna aka fido aka shidda matsaya wa kan waɗannan tsageranci baya ga wannan ma kuma mu kanmu sojojinmu akwai wasu sababbin jiragen ruwa guda goma sha da aka kaddamar da su a ranar litinin dinnan a nan fatakwal akwai matakai da dama da ake ɗauka ko kuma ake niyya ɗauka kan waɗannan tsageru kuma ba wai tsageru ba ne ku ne 'yan jarida kuke nema ku ba su wata manufa ta daban kamar su misali suke kiran kansu na da avengers ba wai wani abu avengers ba su da wani koke face kawai fitanannu ne barayi ne waɗanda ke nema su yi ma ƙasa zagon ƙasa saboda haka mu ba mu ɗauke su a bakin komai face wato waɗanda zaune gari banza ko kuma ɓata gari waɗanda a turanci ake kira criminals saboda babu laifin da aka yi masu kuma tabbaci hakikan zami maganin su sannan kuma an ja masu kunne cewar ya isa haka nan bayan da za a yi su je suna farma jama'a ba gaira ba saba ko kuma su farma wasu kaddarori na ƙasa ba gaira ba sabar sannan ma ba ma wani kaddarori na butocin mai ba a ta sojojinmu su farma su su kashe su waɗannan abubuwa duk sun kau dama wanda duk bai ji bari ba to gaskiya zai ji hoho To akwai manya daga yankin wadda akwai daidai sharhi da ke ganin cewa da siyasa cikin wannan al'amari ɗaya biyu kuma akwai waɗanda suke ganin cewa karfin soja kaɗai ba zai yi maganin wannan misali tsohon ministan yaɗa labarai a gwamnatoci da suka wuce Edwin Clark yana daga cikin wanda suka fito suke cewa karfin soja fa ba zai yi maganin wannan magana sai an haɗa da lalama da sauransu. Me za ku ce kan haka? sai kowa ka san yana da ra'ayin shi kuma idan ka fahimci irin wannan izgilanci da suke mutane magana ba haka take ba ba yadda za a yi yau a waye gari abin da ka ta allaka kan shi ka tashi kana fasawa ɗazu wani abu bayani mai mahimmanci da ya taso shine shi kan shi gwamna na dajibar zai ce rabon kasafin arzikin kasa da ake na wata-wata da biliyan goma sha bakwai jihar shi take samu yau an waye gari biliyan uku ake samu to kaga wa ta shafa su ta shafa saboda duk abubuwan da suke hange da shi wannan fitinar da fashe-fashen bututun mai wala ba inda za su kai su so in aka zauna lafiya shine kowa zai samu arziki zai zai wanzana a ƙasa baki da saboda haka ba ma wai su kamar da ba da aka samu waɗanda suke da ke na tsakani da Allah kan haka kawai fitina ce shigantaka ce kuma galibi waɗannan abubuwan dama idan ka ga yaron banza ko kuma in ka ga tsohon banza to tabbaci hakikan yaron banza ne ya girma su galibin su ai sun san ko su waye don haka ma muke roƙon jama'a cewar su waɗannan tsageru da suke zaune da su kamata su rika gaya mu jami'an tsaro inda suke yadda za a je a maganin su ya kasance an zauna lafiya arziki a wanzana amma hakikanin gaskiya ba za mu lamunta ba kan irin waɗannan abubuwan da ake yi. To amma ya ce sun san su wane ne su ma sa iya juya su ce ai haka ma harkar Boko Haram yan arewa ko mutan arewa da manyan dattijan arewa sun san waɗanda suke me yasa ba ai maganin abin da wuri ba ha abin ya kai ga haka. Ito eh, ai kamata kowa ya ɗau darasi kan irin waɗannan ah, kamar ah, a irin wannan shiru ba amfani ke gare shi ba kuma kana cutuwa kana zaton ko eh, abin bai shahe ka ba yadda aka yi irin waɗannan abubuwa suna shafar jama'a mutane ne kawai ba su fahimta saboda wani ra'ayi na daban kuma misali a eh, hidimar ko kuma ta'addanci na boko haram ya isa ishara ga koma waye ɗan najeriya kowane bangare yake ituna kawai ba ta da daɗi ne kamata yi a haɗa kai sannan a yi maganinta. Haka ba tare da ka gaya min me kuke shirin yi ba kana ganin wani lokaci zai dauke ku na magance wannan matsala ta yankin Niger da ganin cewa tattalin arzikin kasance baki ɗaya zai durkushe. Da a hakikanin gaskiya ana bakin kokari ba kuma zan iya baka wani kayyadajjen lokaci ba amma dai kawai muna bukatar haɗin kan jama'a ya kasance ba ma sai an kai ga ɗaukar wasu kwakwaran matakai ba. saboda mutane ne ba kai biyu gare su ba kai ɗaya gare su kamata ya nuna musu a su fahimci gaskiya gaskiya ce banna ba ta da daɗi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun kun ji gangan soja soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. wani bala'i da ya haɗa musu saboda babban jami'i da ke haɗa musu bom a ya nemi da ya ga uwar bari ya gudu to wani da ke tsaron lafiyar shi shugaban nasu ya dauki bindiga ya harbe shi take kanar sani kuka shekan aka ƙara ji kan farmakin da sojojin najeriya suke kaiwa kan kungiyar boko haram a dajin sambisa muna da cikakkiyar hira da muke da shi kan matakai da suke ɗauka na sojin a jihar borno da sauran ma ƙasar baki ɗaya game da yaƙi da boko haram Kuna sauran labarai da rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha shida na dare agogon mu nan gundumar Columbia wato shida da minti goma sha shida agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da kuma Chadi karfe biyar a Ghana. Ga Ali Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. to bayan tarukan da ta yi abuja da fatakwal rikitan jam'iyyar pdp a najeriya fa sai kada cakudewa suke a fatakwal alhaji sule lamido tsohon gwamnan jihar jigawa da ya samu halartar taron na fatakwal ni wallahi ba suna yake abuja ba kan maganar mitin kaza wallahi ba sake wannan nan ina zama a nan jibi illa da wata zami ta ce ne saboda haka ban san a wani shirin komai ba komai a ciki ba sai ga muka je Fatakwal. gwamnan ekiti da gwamnan fatakwat su kawo madu sharif a matsayin shugaban jirgin nan to sai aka ce da alama ya su ya su akwai rashin kuciyar da su ya su ya su a yi kiya sai ka shugabanta domin kar a ruwa kar a wulakanta shi. to a gaishe ta ta yayin da waccan take faruwa a fatakwal abuja kuma i could not see the governor taxing for accommodation even And as I sat down, people started approaching me. Shigowa ta fatakwal kenan na ga mutane suna yi min murna ko masauki ma ban nema daga gwamna wuke ba, in ji sanata Amir Makarfi wanda taron PDP na fatakwal ya nada a matsayin mukaddashin shugaban kwamitin shirya zaben shugabannin jam'iyyar cikin kwana 90 nan gaba. can gefe kuma shi shugaban jam'iyyar alimadu sharif ya yi taron nuna fasa taron nema gaba daya don mutunta kotu tunda an samu umarnin dakatar da zaben daga kotuna har uku mun karbi hakan da haka muka dakatar da taron tuni da 'yan bangaren na jeri gana suka mika ragamar jagorancin kwamitin shirya zaben su karkashin sanata ibrahim mantu haka ne to yayin da kowanne daga cikin bangarorin nan uku ko hudu da ke rigimar shugabancin jam'iyyar pdp ke cewa ya kama hanya na ya dinki barakar da ta faru alamun suna nuna cewa sa'an yi da gaske kafin a dinki baraka din ɗaya daga cikin matsalolin da ke adaba jam'iyyar nan shine ra'ayoyi ko kuma saɓanin ra'ayi da akan samu tsakanin abin da ake kira sababbin shiga da kuma wanda suka daɗe a cikin jam'iyya ɗin kamar dai yadda za ku je a cikin wannan kashi na biyu na fafata da muka fara a makon jiya a kan wani al'amari na rigimar pdp ɗin tsakanin shehu gaban wato kakakin da ke bangaren shi jarigana da kuma inuwa biwala na gefen sanata alimodu sharif wanda kake magana da shi yanadi inuwa biwala na farko a 2015 ya shiga fatin nan na biyu fara siyasan sama a 2011 ya fara ya nemi takarar jiha ya fadi a zaɓe ali sharif ya zo ya bashi kwamishina na uku kasancewa ba yi da tarihin yadda ma aka kafa pdp bai san ta ba bai san asalin ta ba to alai shi bari ba shi dama tun yana nan ya eh, wanda yake da tarihin party mm. bane wanda zai ke maka ya san dokanta ya san lokacin da aka aka diba aka aka diba musu lokacin zai wuce kowa ya sani cewa an zaɓe su akan shekara hudu ba manga ya fara aka samu rikici ba man ga ya tafi mm. aka ce a zo a karasa wannan lokaci na mu'azu. To ina zuwa na ji eh, Malam Inu Wala eh, abubuwa biyu zaka taba na farko kai kanka ya ce kai kanka sabon shiga ne a cikin jam'iyyar na to ba kai ba har mai gidan naka ma ina jin ɗaya daga cikin korafin da ake kenan na cewa bai ma shekara biyu ba a jam'iyya ya fito daga APC ya za a zo a ɗauki jam'iyya ba shi yi min magana kan abin da ka ji. To eh, kafin dai in fara wannan bayanin tun da shi malam shehu gaban ya nuna kamar ya san abu a kaina bari in gaya maka cewa duniya ta sa an kore shi a aji uku a jos bai kara ta secondary school din nashi ba an san cewa an ba shi chief staff na guda an ka kore shi kafin shekara daya dun bai iya aikin ba ka gane saboda haka in yana gani ya sani ne ni ma ina son gaya miki cewa mun san shi cewa makaranta ne ai ya tabbata ya tabbata jahili ya je ya bincika wani makami ya tabbata jahili ya je ya bincika in ba jahili ba ba zai wannan magana ni ne little revolution na kawo makaranta kuma duk wanda ya eh, san tarihi ya san ni ne da eh, wannan revolution saboda haka yana yasa nake bai da ilimin da za yi magana siyasa da shi mun san korarre ne bai karasa iliminsa ba ni yana da ilimi yana da digiri har da master kuma na bi daga primary school har na karasa shi bai yi hakan nan ba ni ba sa korar na aiki ba shi an kore maganar sabon shiga siyasa ba ta ba mm. wato ka gaya min cewar waɗanda suka samo najeriya su ne yanzu suke mulki najeriya amma ashe ba wani kayyadadden lokacin da gaban bai san ma yadda aka yi pdp din ba bai san daga ina ne na taso ba bari in gaya maka cewa ina PDP nan as far back as 1999. Mu yi magana Malam Eno game da shi eh, Sanata eh, Ali Modu Sharif da kamar da nace ɗaya daga cikin mm. ƙorafe-ƙorafen da ake shi ne ashe babu wani ƙayyadaddun lokaci da mutum zai zauna cikin eh, jam'iyya kafin ya zama shugabanta na ɗaya ke na biyu ba sharaɗi aka yi na cewa ya zo ya ƙarasa sauran lokacin Amin Ma'azu ba? Na farko shine lokacin da ya jona PDP immediately ganin muhimmancin shigan shi pdp an bashi waiba kuma dokan fati ta kin fada a yi hakan nan dan kuma ba yi haka ba sai a gaya mana ba yi haka ba na biyu ne ta gaya masa cewar lokacin wannan eh, national wajen kwamiti ya kusan karewa ka shigo ka yi mana rikodin ɓaraka eh, baraka ka samu a cikin jam'iyya an ba mun samu wanda ya iya siyasa ya iya tafiyar da jam'iyya ba ba za mu samu ci makanci ba duk sauran mutane nan da suke surutu suke kwarrafi lokacin da aka fadi zabe ya yi duk sun wace ganin cewa pdp ba za ta sake tasiri ba sai da zuwan ali sharif ne ne suka gashi ashe tana nan da ranta har yanzu shi yasa yanzu ma har pdp ta yi tasiri ta zama abin magana har ana kace ce a kai mm. saboda haka zai karasa ranar ashirin da ɗaya ga watan mayu in allah ya da Oh. Ali Sharif zai kare Kenwa na Adamu Ma'azu. To, eh samu extension din nan ne dun halin da aka samu mutum a ciki. Ai lokacin da <coughs> ya raduwa ya rasu aka ce an evoking abin da ake ce eh, eh, doctrine of necessity so that Jonathan ya samu ya ci gaba ko? Hmm. Saboda haka it was the same principle aka yi evoking lokacin da dan ma su ya tafi aka je ko amma amma eh, malam ino kana jin alai eh, shehu yana cewa eh, aka ba ma ali sharif riko wannan ina zuwa malam ino kana jin suna zai karasa ranar 21 zai karasa bayan can duk abinda convention na party ta shin da kuwa haka ka bari na yi magana domin kaga yana ina zuwa to to ina zuwa ina zuwa malam ino mu ji alai shehu na farko ina so na yi set record straight yawa na yi lsb primary school na gama na yi commonwealth college of eh, commerce na gama ina da psc political science ina masters ina yanzu haka that's number one number two ya sani in record i was eight na lita abubakar rimi i was there when the g7 suka fara eh, kafa pdp ya zo g18 ya zo g36 aka yi arrestin alhaji abubakar rimi aka kama sule aka kai su prison ya zama g34 kuma babu state na najeriya da banje don kafa pdp duk wanda ya san tarihin pdp kowa ne ne ya san participation din da na yi kuma the entire politicians na jihar borno ba wanda bai san da including mai gidansa wanda bai da ko secondary school certificate na ji a tarihin kafa a tarihin kafa pdp mm. ka san wannan makaranci ne ba san yadda aka kafa ta ba ya ce ma ba san yadda aka ba ta ba ya tabbata bai san ma me yake me yake fara ba kuma ya tabbata cewa shi jahili ne shi yasa da gaya maka siyasa irin wannan in za ka yi mata maganar siyasa dole ka ɗauko wanda ya san tarihin siyasa nan inda ka ɗauko wanda aka fara ci saboda yake da tarihin pdp ba zai mata maganar da yake mata ba. Mm. To mu tsaya kan maganar mu tsaya kan maganar makomar. An ɗauko shi. Yana cikin wanda suka ci amanan malaka talla ya kore shi. ya zo aka ɗauko shi aka ba shi commissioner kuma yana ofisar ya sani a record ni na yi designing as a chief of staff kuma na yi publishing the declaration letter dina I resign as a chief of staff ina da popular declaration dina to ina zuwa lashewa ina zuwa lashewa eh mallam ino ina zuwa da Allah mu tsaka maganar PDP wannan wannan abun ba kaman ba kan kuku bi bane ba na son abin ya dau lokaci kan muna magana kanku am oh. alashewa mu dawo kan maganar Jerry kana ta yaya aka jeri gane ya fito ya dauke jagorancin wannan bangaren naku ne kamar yasa kuka kuka bashi wannan abin nan kuma sannan ina son yi magana ɗaya daga cikin matsayin da aka ce kun dauka na cewa ba kwa son shugabancin jam'iyyar na arewa kun fi son shi a kudu min bayani kan wannan eh, na farko abin da yasa aka kawo shi professor jerry gana tun kafin ma mu kawo shi akwai mitin wanda suka yi na northern elders wanda suka dauki position da aka zo aka haɗu groups daban-daban akan a kawo tarihin pdp muka ce to babu wanda yake da tarihin pdp daga ranar da aka kafa ta wanda aka ringa bashi sakatari na kungiyoyi har aka zo aka kafa pdp da shi professor jerry gala saboda haka babu wanda za a kawo wanda yake da cikakken tarihin fatin nan da wa'anda suka wahala da wanda suka kashe dukiyoyinsu da wanda suka rasa ransu suka kafa ta suka rasu yau ba sa ma duniyan gaba daya shi ne zai iya kawo tarihinta kuma tun farkon wannan ba an kawo shi don faɗa ba ne ko don tozarta wani ko don tada hankalin wani a'a an kawo don abi ka'ida domin wanda suka kafa pdp nan tun tana ji sabu tun asali sun yadda cewa in ana son zaman lafiya a najeriya to a yi mulkin karba karba wannan karba karba shi ne ake kira zone rotation and zone hmm. da aka kafa aka rijista da jinta pdp aka ce to akwai eh, abin nan da aka yi na june 12 in ana so a samu zaman lafiya yarbawa da suke ga an yi alolin june 12 a nemo su a ba su mulkin shugabancin najeriya sai aka ce an yi zonin zuwa south zuwa southwest da jiya former president obasanjo ya zama shugaban kasar najeriya kenan amma obasanjo zai ce a'a ba za a yi adalci ba in ba a da mulkin nan arewa ba sanadiyan da shi late president ya raduwa Allah ya gafarta masa ya zo to yanzu a bisa wannan hujjar um, alasha ba mu da lokaci da yawa a bisa wannan hujjar ne kuka ce ba ku yarda da shugaban jam'iyya da shugaban dan takarar shugaban kasa ya fito daga sashen arewa maso shi ne kadai shi ne hujjar da yasa muka ce next yi announcing ina nan ran da aka yi announcing cewa shugabancin kasar Najeriya zai da arewa chairmanship na party zai koma kudu an zo mhm. yanzu an ce wannan ba zai yiwu ba ana nema a canza shi wannan shine makasudin wa'annan fitintinu da ake magana to amma idan haka ne me yasa kafin a zo yanzu tun ma kafin PDP ta zo ta faɗi aka yanke shawarar cewa shugabanta dan takararta na gaba daga arewa zai fito kuma an san lokacin amin Adamu ma'azina na rike da shugabancinta. to ku da aiki to a jira ci gaban wannan fafatawa dan yayin da muke jira mu ga abin da zai faru a cikin wannan jam'iyyar daga yanzu zuwa makon gobe din Allah ya kai mu muna da gode su bakin namu malam inuwa bala da shehu gaba da kuma musamman shi wakilin mu nasiru da da ya taimaka wajen hada wannan shirin a madadin su duka ne ne aliyu Mustafa sakwato a washington to madalla kafin mu sallama da ku ga tushin kanin labarai a jiya litinin ne aka gudanar da tarukan zanga-zanga a birane akalla guda uku na kasar kenya inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige akalla masu zanga-zanga guda uku a yammacin kasar a nairobi babban birnin kasar kenya 'yan sanda sun zagaye hedikwatar hukumar zaben kasar inda suka kwashe yini guda domin hana masu zanga-zangar da suka mayar da ita duk mako kutsawa cikin hedikwatar masu zanga-zangar da yawa samu damar isa haraba hukumar ba saboda 'yan sanda sun harba barkonon tsohuwa da feshin ruwa domin tarwatsa mutane kusan 100 kafin su kusanci harabar hukumar a yau talata ne ake sa ran shugaban kasar amurka barack obama zai yi jawabi a birnin hanoi da ake sa ran zai mayar da hankali akan inganta dangantakar amurka da kasar vietnam da bukatar tattaunawa mai ma'ana tsakanin kasashen biyu jami'an fadar white house sun ce shugaban zai jaddada muhimmancin tattaunawa tsakanin kasashen biyu a lokacin da suka samu saɓani ciki har da magana kare 'yancin ɗan adam haka kuma a yau talatin ne obama zai gana da wasu masu gwagwarmayar rajin kare haƙƙin bil'adama har ma da wasu ƙananan 'yan kasuwa a jiya litinin ne fashewar wasu mai biyu ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari a wasu biranen siriya biyu da ba kasafai suke samun tashin hankali ba a cewar gidan talabijin na ƙasar siriya da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama da ke siriya da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan safiyar sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da ci gaban hirar da muka yi da kanar sani usman daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojin ƙasa na najeriya kamun na madadin sarfilu hashim wadda ya tayani gabatar da shirin da da diodone wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya malam zubairu da ya rika masa a nan ne sahabo imam da zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya